an yi ta bayani ne an yi ta bayani maududi maududi dai in an ka diba daga littafin shehu usmanu a daga littafin na shehu usmanu ta game da hullahu bi rahmatihi ya usunna ya bayani akan cewa maulidi in ya kasance yayyohinta daga kowace irin bid'a yayyohinta daga aiki na sabo to maulidi abu na mai kyawu bid'a ce musu hasana ko kuma ta bid'a musu Habiya ce haka haka shehu usmanu ya ce radiyallahu anhu cikin littafin na iya usunna yana ganin wannan ayya isa ce mata bid'a amma mustahasana ko kuma watan bid'a wanda ya kasance mustahasana ce ko kuma mustahabbiya haka ce tana ɗauka mustahasana tana ɗauka mustahabbiya ya an kace mustahabbiya ce shikenan yayi amma hadi abin da shi nan ga yan hala an kulli ma'asiyatin an yi yahuta daga kowane irin aiki na sabo babu babu hauci na mata da maza sannan kuma babu wasu dumumuwa wanda kasance sun kayyata daga cikin nizami na maulidi maulidi bayani akan rayuwar mazo sallallahu alaihi wasallam shine maulidi in wasu ababa sun ka shiga sabanin wannan wannan kuma za daga maulidi wani abu ya shigo wani aikin sako shi ke sai ya daga zama maulidi wani abu shigo shi na banna hmm, wannan dukkanin maluma sun taya akan hakan maluma wanda aka kididdiga da su wanda kuma kaulin su ya ziddin kauli ne sun taya akan cewa maulidi abu na mai kyawu yan hala amma an kulli ma'asaitin wannan shine kauli na shehu usman radiyallahu anhu ta game da Allahu bi rahmati kuma shine kauli na wannan ibnu taymiya abin da rubuta ke cikin littafi ne ikita za a tsira da mutaki mai muhalafatu ahli jahimi shi ma haka ce maududi abu na mai kyawu in ya kasance wata daga aikin sabo baya وأنا كأن يقول أجبني يا نبي الله أو شيخنا عثمان استدلت الكلام وعلى هذا نفعل قصيدة الشيخ أن يجيب لنا هذا المرحلة وجزاك الله بخير فضل bayani akan istigasa malum sun tafi akan cewa ana istigasa akwai littafi wanda wani malami ya rubuta wanda ya sanya ma watan a wanda ya sanya ma a salatu ala haril anami almuttaki sina almuttaki sina bi haril anami masu istigata bi haril anami da mahihicin halittu eh, ina jin ko a salatu cin ya sanya mishi a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama a mihirul qurbati hmm, akwai kuma da ibnu bajtawala shi ma ya rubutu akan haka nan akan istigasa ga mazo sallallahu alaihi wasallam ya salati gare shi ya istigasa gare shi sallallahu alaihi wasallam to bisa ga haka nan an kadiba shawahidul haqqi na Yusuf nabhani ya bayani ana istigasa da mazo sallallahu alaihi wasallam ya kawo hujjoji bayan wannan kuma ya bayani ana akan istigasa da dukkanin waliyai da sauran salihai kana cewa a gifni ya rasulullahi kana cewa a girni ya ya shehana usman kana cewa a girni ya sayyidi abdul qadir jeli duk wannan babu komai ana yi maluma sun ta akan ana yi kuma wannan hujja ce cikakkiyar hujja a dan abu ya zo ga hadisi na Abdullahi bin Abbas wani mutum ya yi tuntube shi na tare da shi sai ce uskur habban nasu ilaika uskur habban nasu ilaika sai ce ya rasulullahi shi ya shi ya kire shi kire wanda ya so da kowa sai ce ya rasulullahi kuma sai bai faɗi ba din a shirke nan kaga wannan wannan hujja ce aka ana istigasa istigasa babu komai ana yin ta a in ma ana so ana iya rubutu akan istigasa ko kuma mu gama da salatin mazo sallallahu alaihi wasallama ki da kasance kamar da dama ko mm, ko kuma ainihin a ga hujja ga taɓaro na ana yi akwai littafin da ni tara masu bayani akan istigasa sai dai ban wada rubutu ba akan haka nan kuma gaskiya ban zurfa ba hasi ba akan haka abin da in saba da shi na saba da shawahidul haƙi da wannan yusuf na fadi kuma ko shi kusan yadda shekara 20 mm, marmina da shi amma da lalle haƙiƙa na ga ya kawo bayani akan istigasa wurare masu yawa kware kware da gaske don hakan ganin muzakara ce mu kai wanda ke so bayani a son bayani akan sigasa